Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan ganye shi ake kira da ganyen tumfafiya. Mutumin da aka yi ma sihiri yana samun guda tara in ya samu guda tara amma ɗoroyi. Wa'in akwai tsanwaye akwai ɗoroyi, to su ɗoroyin ake samu. in mutum ya samu ɗoroyin guda tara sai ya rubuta masu kowace atul kursi kafa guda guda sai a bari su bushe in suka bushe sai a daka su a maida su gari in aka maida su gari sai a kwaba su da tararen binta sudan in aka kwaba su sai a raka yin hayaki da su ga wanda aka yi masihiri ko asiri to dalilin manzo Allah wannan sihirin ko asiri za ya kone Uh, sunana mai rafane a cikin gani katsina lambar wata 070-4303-9757 ita ce lambar kira kuma ita ce lambar whatsapp domin yin wani tambaya ko karin bayani muna yin ayyuka daban-daban akan abubuwan da suka shafi mallaka ko uh, haɗa soyayya ko farraku ko karɓan kuɗi a hannun wani ko kuma neman wani aikin ofis ko wani abu dai ma ta yassara